akwai da zan yi in nemi ilimi a garinmu ba sai na tafiya ba ya akwai da zan yi in nemi kuɗi a garinmu ba sai na tafiya ba amma in ta tilasta sa na tafi to kuma in rinka dawowa akai akai ina ganin iyali na suna ganina an gane ku wa allimuhum ku koyar da su wannan ya nuna wajibin uba ya karantar da ɗansa ina fata mun fahimta tun da manzo Allah ce ku koyar da su wajibin miji ya karantar da matarsa shi da kansa ko ya kai ta makaranta a karantar da ita ya karantar da ya'yansa shi da kansa ya bude aji ko ya kai su makaranta ya shigar da su ya biya kuɗi na makaranta a karantar da su karatun addini ko karatun zamani wajibi ne uba ya ne ya yarda da ilimin ɗansa wannan wajibi ne da Allah tsora ma ko gwamnati ta lalace ta ki kai dole sai kai ita gwamnatin Allah ya tambaye ta inda ta kasa kai kuma za a tambaye ka kasawarka ina fata ku fahimta amma yanzu ta bai mu dauka cewa ilimi ya mu wajibi ne akan mu ba yana daga cikin abin da ya burge na a wata ƙasa da na gani ko sudan ce ko wace ƙasa ce wato a tsarin dokokin ƙasar wajibi ne ko ba ya ɗauki nauyin karatun ɗansa har ya zuwa lokacin da zai kammala digiri ɗin farko daga digiri ɗin farko zuwa sama wannan ko mustahabbi ne ba dole ba abin nufi inda uba ɗansa zai samu admission a university ya zo ya kawo ya ce uban ya bani kuɗin makaranta uban ya ce ba zai bayar ba sai dan ya kai shi ƙara kotu sai kotu ta ɗaure uban ga da rasu ya dole kowa ya karatu sun dauki karatu da muhimmanci ba na wasa ba sun baiwa karatu muhimmanci mafi karanci suka sai digiri din farko digiri din na akan addini zai yi akan larabci zai yi lauya ne injiniya ne likita ne je dai digiri din ko ma me zai je dai? amma dai wajibi ne uba ya kula da har ya kai ya kammala digiri din farko in ba haka ba gwamnati ta za ta ɗauki mataki a kansa ita gwamnatin ba tana yin ta iyakacin kokarin tunda idan ka zo biyan kuɗin makaranta kai ɗan ƙasa za ga abin da ake karba a hannun ka ya sha ban a wajen wanda ba ɗan ƙasa ba akwai rangwame da ake wa ɗan ƙasa sosai da sosai wanda ba ɗan ƙasa ba ya zo ya karatu ko babu wannan rangwame tun da shi ba ɗan ƙasa ba ne ba kaga wannan ai ba karamin abu bane yanzu na a ce kowane ba dole ne karanta da kanka kaga dai manzo Allah sai ya allimuhum ko dai ka karanta da kanka ko ka dauki nauyin sa amma abin da muka saba shine sai mu kwaci ya guda biyar ko shida sai mu je ba wani malamin allo da su ya dauke su ya gaba sai badawai ko dan ko mai duguri ko nuri na san kuma a yamma da su ko wani a yamma da mutum har fito ka ta alƙalin ka ba da yalla din nan wani lokaci yaya suka rika tafiya da su suna sayar da su a matsayin bayi eh duk wanda zai da rauni ya sauka a unguwa ana ganin za ta yi wali ne na Allah ne ta da ya a baki karatun Allah yu ya tafi da su kaga tsarin makarantun allo kansa ya kamata a ce ya ya fita daga yadda yake ya kamata a ji duniya ta ci gaba kuma ya kamata ya canja amma mutum ya yi bara kuma sannan ya zo ya yi karatu yan tsakanin ku da Allah da awannan da almajiran suke wajen bara da wanda suke wajen karatu wanne fi yawa bara ta fi yawa sannan barar za duk wanda ya karatun allo da ya riga ya san cewa ana yin bara ne barar kanta ba ta kuɗi wace wata neman abinci za ka ji ɗan dago dago ma'ana dan da gwada ku gaba maganin maganan kuɗi ce ba a ba shi dai wannan dan tsaki tsaki ko dan gaya abin da ake faɗa kenan kaga abinci ake nema duk wanda ya samu abinci shi kenan sai zai ci gaba da karatunsa to amma yanzu ba dan da gwada ake ba ba tsammanin almajiran yanzu san dan da gwada ko dan tsaki tsaki ko dan gaya duk ba su san wannan ba domin ba gidaje suke bi ba inda suke bi shine bakin tituna gidan murtala kofar ruwa kasuwa ba ta sabon gari ina ne gidajen karuwai wanke wanke wanke auren yan daudu nan gudun suke bi a nan gudun kuma ka ga ba wani abin arziki bane yaro zai je koyo tsara ne da rashin kunya idan yaro ya tsire ka a bakin dalla ka ji bakin sa zau zau sai ka ji wannan basirar da za a sarrafa ta wajen haddace Qur'ani din da me za a karanta yana da yawa da za a sarrafa ta wajen koyon turanci wajen koyon larabci wajen koyon mathematics da wajen koyon kaza elementary sciences idan da za a sarrafa ta wannan ba karbi bane ba amma ya haddace kalmomi na maula Allah ya ka da sharrin karfe Allah kar da tsayi da hasara Allah yayi kaza Allah yayi kaza yana tai babu tsayawa ba kakkautawa wato irin dole ka bani wato idan ya ka ki wato idan ya gaba sai akwai kalmomi kuma na sharri da za su faɗa maka yanzu ya kai wannan matsayi shine society din mu yanzu ba wannan ba karamin bala'i bane ba saboda iyaye sun tura ya'yan su wai kawai aje a karantar da su haka kawai kyauta fi sabilillah wallahi duk wanda ya wannan ya tafi ɗansa kuma sai sun tsaya a gaban Allah da ɗansa ranar tashin kiyama Allah ya fitarwa da dan haƙƙinsa ha kawai kai wa ka je kaka mutu idan makarantun allo ne ka zaɓi makarantun da suka yi tsari wanda ɗalibi zai kwana ya tashi ya ci abincinsa a wajen ga wurin kwana gaban ɗaki amma za ka biya kuɗin makaranta za ka kai buhun gero za ka kai na masara za ka kai na shinkafa wannan shine karatu na fi sabilillah amma kai ku tura ɗanka a tafi da shi ba ruwanka da shi ba sabulu ba wanki ba abinci babu sutura babu komai wallahi wannan mutum ba karatu tura ɗansa ba ƙarya yake duk wanda ya wannan wannan gargajiya ce tsaba ba ta da alaka da addini kar ma mu ɗauka yin haka wani alama ce ta lahira ko wani takawa takawa da zuhudu da gudun duniya ragonci ne da kasala da lalaci da mutum ya turewa kansa mas'uliyya din da ke kansa yana kokarin ya ingizar da ya digirgire da nauyin da Allah ya dora a kansa Allah ya mu gane wa muruhum bayan kun koyar da su kuma ku umarce su domin zama da ya'yanka yana bukatan karantarwa sannan yana bukatan tarbiyya dan yaro ya je makaranta ya dawo to kuma dole sai kana kallon shi tashi kai kaza lokacin sallah ka tashi shi yi sallah ya sa riga ba daidai ba tire ya sa takalmi da bauta hana shi sawancan sawancan ya yi wani abin da bai dacewa ba haka ake cewa ba kaza ake cewa muruhum don sai da umarni da hani wa sallu salata kaza hina kaza wa kaza wa sallu salata kaza hina kaza fa idza hadartu salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wata fa'idar shine kiran sallah fardu kifaya ne tun da ya ce idan lokacin sallah ya yi ɗayan ku yi muku kiran sallah wannan yana ba ku duka za ku taru ku yi kiran sallah farzun alal kifaya ne idan ɗaya ya ɗauke wa mai saula sannan wannan ya nuna ko da a cikin halin tafiya a ce ana yin kiran sallah tunda su matafiya ne ko manzo Allah ce ku koma gida idan lokacin sallah ya ku yi sallah ma'ana idan lokacin sallah ya muku akan hanya idan lokacin sallah ya muku a gida ko duka biyan ku faɗa yin duka biyan tunda idan lokacin sallah ya yi akan hanya za a yi sallah idan a gida kuma lokacin sallah za a yi sallah tunda ana yin ta ko a tafiya ko a halin zaman gida to haka kiran ta ita sallah din kiran sallah ko a halin zaman gida ko a halin tafiya ana kiran sallah mun shiga mota mu biyar daga nan zamu katsina daga nan zamu abin nan ga da suna kaduna lokacin sallah ya yi mana a hanya mun tsaya to shi kenan sai ɗaya kira sallah sai mu yi sallah ko a dajin allah ne zai kira sallah ko kai kaɗai kake tafiya kuma za ka iya kiran sallah dan hikimar kiran sallah allah ya kalla hikimomi guda biyu hikima ta farko kiran mutane lokaci ya yi hikima ta biyu ba wanda zai ji sautin ka mutum ko aljan ko halitta ko dutse ko bishiya face sai ya maka shaida ranar tashin kiyama hatu manzo Allah ya faɗa kai ko a cikin daji ne kake kana koran dabbobi manzo Allah sai kai kiran sallah kana kiwo ka gangara ka hau tsauni ka zo zaka ba su ruwa lokacin sallah yayi sai ka tsaka fara da kiran sallah kai sallah kai kadai kai tafiyar ka ma'ana kalmar shahada ta mamaye duniya birni da kauye daji da gari wannan shahadatain din a jaddada su shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah wal ya ummakum akbarukum me yasa manzo Allah ce babban ku zai muku sallah masu malamai suka ce saboda lokaci ɗaya suka zo lokaci ɗaya za su koma dan haka karatun da aka ba su salafasin da aka karantar da su iri ɗaya ne ba wanda ya wani ilimi to a nan gurin idan mutane sun yi tarayya wajen fahimtar qur'ani wajen fahimtar hadisi to idan aka tashi neman liman sai a nemi wa ya fi shekaru amma idan ɗaya ya yi fice a kan sauran to shi ne limami ko da sauran sun fi shekaru kun gane ai manzo Allah ce in za ku yi sallah wanda ya fi karatu ya yi sallah idan karatun ku ya zanto iri ɗaya wanda ya fi wani sanin sunna shi zai yi idan sanin sunna kuma taki ɗaya to wanda ya fi ɗaya ya riga ɗaya hijira idan kun yi tarayya wajen hijira to wanda ya fi yawan shekaru ina fata an fahimta wa zada al-bukhari fi riwayatin lahu wa sallu kama ra'aytumuni usalli imam al-bukhari ya kara a wata riwaya su cewa sallu kama ra'aytumuni usalli wa qawluhu rahiman rafiqan da yace rahiman rafiqan mai rama mai jin ko mai tausasawa ruwe bi fa'in wa qafin haka aka roto rafiqan ga fa ga qaf wa ruwe bi qafaini a wata riwaya wa kana rahiman raqiqan arraqiqu mai taushin zuciya kaga da rahama din kenan ko jin kai wa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadisi daga umar dan khattab Allah ya kare da gare shi yace na nemi iznin annabi dan in tafi umara fa azina sai annabi min izini yace a tafi a dawo lafiya wa sai kuma ce da ni la tansana ya ukhayya min du'aika ya dan uwana karka manta da ni cikin addu'arka fa qala kalimatan sai zan to annabi gashi ya faɗi wata kalma ma yasurni anna li biha dunya ba zai faranta mun rai ba in bayar da ita a madadin duniya a bani duniya gaba daya a madadin wannan kalmar wa fi riwayatin qala a wata riwaya ce waye da shi ashrikna ya ukhayya fi du'aika ka sa mu cikin addu'ar ka ya kai dan uwana rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun tirmidhi da abu dawud suka rawaito tirmidhi ce hadisi ne hasanun sahihun sai dai wannan hadisin bincike ya nuna da'ifi ne hadisi ne وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر حديث دقى سالم دنجدن عبد الله دنجدن عمر wato abdullahi dan umar dan khattab yana da sunansa salim anna abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma salim yana da riya dan ce sunansa salim kana abdullah da umar ya kasance yana cewa da mutane idza arada yakan ce da mutum idza arada safaran idan ya so wato yayi tafiya yace da shi udunu minni hatta uwaddi'aka dan matso kusa mana har in yi maka ban kwana wato annabi yakan ce da mutum da zai yi tafiya matso in samu in maka ban kwana wato in ji kai abdullahi da umar kai yake wa duk wanda ya ga zai tafiya cikin almajiransa ko yan uwansa ko abokanansa zai ce udun minni hatta uwaddi'aka matso in yi maka ban kwana kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuwaddi'una kamar yadda annabi ya kasance yana yin ban kwana da mu in za mu tafiya fa yaqulu sai kaje ji annabi ya ce astawdi'u Allah dinaka Allah tsare maka addininka wa amanataka da amanarka sifa ta riƙon amana da kake da ita Allah tsare maka ita karta kubuce wa kawati ma'amalika Allah ya tsare maka cikamakin ayyukanka ya zanto aikin da zaka cika da shi kyakkyawa ne lafazin astaudi wallahi dina take nan addu'a mutum addu'a manzon Allah ke yi wa mutum idan zai tafiya kaga wannan shine ma'anar idan dan uwanka zai tafiya sai kai masa me addu'a mahallu shahid kenan domin astaudi wallahi dinak inda za mu fassara ta fassara ta kai tsaye da sai mu ce ina baiwa Allah ajiyar Addinin addininka wa amanataka da amanarka wa kawati mu'amalik da kuma cika cikamakin aikinka amma ma'anar da zaka fassara ita ce ma'anar addu'a Allah ya tsare maka addinin ka, ya tsare maka amanarka ya tsare maka cika cikamakin ka. ma'ana irin ayyukan kirki da kake a cikin halin gida ka ci gaba da su a cikin halin tafiya ka ci gaba da su har zuwa lokacin mutuwa ka samu ka cika da su karka daina karka da baya akwai addu'a da take wannan riba babu ita rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih dan haka a yau dan uwanka zai tafiya ko abokinka ya sanar da kai sunna ne ka faɗa masa wannan ka ce astaudi wallahi dinaka wa amanataka wa khawati amalik. matarka za ta yi tafiya astaudi wallahi dinaki wa amanataki wa khawati amalik, ko fir'uwarka رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه دقى عبد الله بن يزيد الخطمي صحابيني الله سكاري الدابري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله قرأ دامنتن الله ثبت قريشي يا كسنتي إذا أراد أن يودي الجيش idan ya nufin ban kwana da rundunar yaƙi da za ta yi tafiya zai tura runduna ta tafi kala sai ce da shi da su mayakan sojojin astaudi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum kaga in mutane da yawa haka zaka faɗa dan ya dace da sigar waɗanda kake wa addu'a don tunda taron mutane ne hadisun sahihun rawahu abu dawuda وغيره بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi ya ce ja a radulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi sira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa faƙala ya ya ce da shi ya manzan Allah inni uridu safara ina son zan yi tafiya fa zawwidni ba ni guzuri mana ma'ana ba ni guzuri yana nufin ba ni guzuri na abinci ko kuɗi ko ba ni guzuri na waɗansu kalmomi da nasiha da za ta amfani da hanya hanyata domin kowanne azzar ne da zada ne akwai zad na abinci akwai zad na takawa wa zawadu fa inna khayra zad kaga aya ta hada zad iri ta zawadu wannan ana nufin abinci da kuɗi da zaka kulle amararka dan in bukata ta kama amma fa inna khayra zad takawa kamar da Allah ce ya bani adam kada anzalna alaikum libasan wa risha libasan yuwari sawatikum wa risha sai ce mai wa libasu taqwa zalik khair hunaka libasul malbas hunaka libasu taqwa ta haka kuma hunaka zadun ma'kulu hunaka zadut taqwa zadun yukal wa zadun yuttaqa bihi Allah azza wa jalla ba ni guzuri fa qala sai manzo Allah ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka guzuri na takawa kala zidni yace maza Allah kara mun wa gafara zamba maza Allah ce kuma ya gafarta wa zunubanka kala zidni yace kara mun manzon Allah kala sai yace wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta ya sauƙaƙe maka alkhairi a duk inda kake me rage kuma <laughs> wata ziyada <laughs> ga takawa ga gufranin zunub ga kuma a yassare ma alheri a duk inda kake a ga manzo Allah an bashi jawami'ul kalim kalma ta kai ta amma ta kunshi ma'ana mai fadi yanzu kaga duk bukatun ka cikin wayassaraka Allah wayassaraka alkhair ma kun wannan ya shafi cikin komai rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan imam at-tirmidhi rawaito shi yace hadisi ne wato hasan to ina ga sai mu tsaya nan ko idan muka shiga can ko za mu iya karasawa eh hadisi dai ne babul istikharati wal mushawara babin da yake magana akan al istikhara baiwa Allah zabi wal mushawara da neman shawaran mutane mutum ne zai yi wani babban al'amari to an sunnanta mana mu yi istikhara ka bai ma Allah zabi kuma an sunanta mana ka nemi shawaran mutane yaya za ka yi istikhara kuma yaya za ka nemi shawara shine abin da za mu karanta a nan yau قال الله تعالى وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون Allah maɗaukakin sarki ce da manzo Allah wa shawurhum fil ka nemi shawarar su cikin lamari to me ake nufi da lamari yana nufin cikin lamarin da ya shafe ku ku duka za a fita yaƙi ai ya shafi garin dabarun yaƙin ya kamata a nemi shawarar mutane tunda ana son ne a ci nasara kuma nasarar nan ba bukata ce ta annabi shi kaɗai ba ta shafi wa har sauran sahabbai to a nan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine a aqallul uqala mafi hankalin masu hankali mafi tunanin masu tunani mafi hangen nesa masu hangen nesa amma tare da haka Allah ya ce ya shawarci sahabbai min babu aula ne in shawarce ku ko ku shawarce ni ina fata an fahimta domin duk wani shugaba ba lalle bane ya zanto ya fi dukkan waɗanda yake shugabanta hankali sawa'un shugaba mai rauni aka kamar sarakuna da Allah ba su shugabancin jama'a shugaba na siyasa kamar gwamna shugaban karamar hukuma shugaba na addini kamar limami na juma'a ko na kamsu salawati duk wani shugaba da mutane suke tare da shi ba lalle ba ne ya zanto duk ya fi wanda suke karkashin sa hankali ya fi su hangen nesa ya fi su sanin ya kamata a iya samu ya fi wasu da yawa haka ne amma kuma da yawa kuma da sun fi shi zai tsara waɗansu waɗansu za su tsara shi waɗansu kuma za su yi kunnan doki da shi kaga mutanen za su zama kashi uku waɗansu ya fi su waɗansu fa shi da su mataki ɗaya waɗansu fa sun fi shi to kaga anan yana da buƙatar ya nemi shawara dan ga manzon Allah shi a ijma'an ya fi su gaba daya ba wanda yake daidai da shi ballantana ya fi shi cikin su amma an ce ya nemi shawarar su to ina ga wanda kuma da ba shi bai fi su gaba daya ba waɗansu sun fi shi ko tun suna tare da shi kaga ya fi tantanta ya nemi shawarar su sannan kuma ya yan uwa neman shawara ko ba wai ana yin ta bane dan a dada dawowa ne dan a dauka ya aiki da ta an samu mai kyau da ko masu mulkin da suke wani abu dan siyasa sai su nemi shawarar ka in ka faɗa za su ce sun gode amma ƙarya suke ba aiki za su da ita ba wai sun yi haka ne don gobe su goranta ma ai mun nemi shawararsa a kafa hujja ko kuma da a ce ai yana neman shawara sannan kuma akwai masu ba da shawara da su kuma in sun ba da shawara a sun ce ai ni na ba shi shawara kai da kai dan Allah ko me sai ka ce ka faɗa ai mun muka ce yi kaza ku kai da wa ita kalmar mu din ma da kake faɗa akwai dan wani nau'i na jijji da kai ku kai da wa ai ni na sa shi kaga cewa ni na sa shi ma'ana shi yana shugaba kai ne zaka umarce shi ka isa ka sa shi in dai aka ce mutum shugaba ne kan ko tsakanin ku da shi haifayya sai kai ne uba ai yana da wahala ka ce ka sa shi kaza saboda da ya hau kan kujerar nan to kuma shi ke nan ba ya daina jin yaran kowa sai masu irin wannan kujerar sai wanda Allah ya ji kan shi fa shine za a ga zai dan saurari sauran mutane amma wanda Allah bai ji kansa ba wallahi daga lokacin da ya hau kujerar nan ya ga ta juya haka ya kalli gabas ya kalli yamma ba tare da na juya ba irin tawa in ya haka in ya haka a ita da kanta za ta juya to to ai lamar ya lalace irin wannan kujerar mai juya wannan da kanta tana dan sa mutum ya ji irin ba dama ne da katon tebur a gaba ya yi motsi a ce kaza wallahi sai wanda Allah ya ji kansa ne zai iya tsayawa ya saurari jama'a wa shawirhum fil amri ka nemi shawaran su cikin lamarin da ya shafe ku ku duka wa qala ta'ala ubangiji ce wa amruhum shura bainahum amruhum na kuma zuwa gaba musulmai lamarin su shura bainahum shawartawa suke a tsakanin su abin nufi da abin da ya shafi gari duka ilimin garin tsaro na garin ilimin unguwar tsaro na unguwar gyaran islamiyyar unguwar gyara masallacin unguwar shura bainahum shawartawa suke a tsakanin su don su yi don su cimma nasara kar wani mutum ya kawo ra'ayin su shi kadai ce zai farlanta jama'a ya bai wa jama'a damar su yi tunani su ma su faɗi nasu a tattara ra'ayoyi ƙarshe sai Allah ya kawo mafita a cikin ra'ayin wani wanda da ake ganin kamar bai isa komai ba sai Allah ya buɗe ya fata hi kokolwarsa ta kawo wani abin da zai amfani jama'a ayyata shawaruna bainahum fihi wa an jabirin radiyallahu anhu an karɓo daga jabir kaga waɗannan ayoyi duk suna magana akan ba da shawara wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah shi kare da gare shi kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da tabbata gare ya kasance yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha yana koyar da mu istikhara neman zaben Allah fil umuri kulliha cikin dukkanin lamurra ka surati kamar yadda yake karantar da mu sura cikin surorin alkur'ani haka yake koya mana yadda zamanin rinka yin istihara abinda dai da hausa muke cewa istihara shi din ne dai al istihara asalin ta a larabci kenan kudu manzo Allah yake cewa idza hamma ahadukum bil amri idan dan ku ya himmatu zai yi wani lamari wani babban lamari wanda alkhairinsa bai bayyana a fili ba kana ganin kai ko kar kai akwai alkhairi ko babu kamar zai yi aure zai shiga wata hada-hada ta kasuwanci zai sai hannun jari a wani kamfani zai buɗe wani shago na kasuwanci zai shiga wata harka ta noma zai je shiga wani lamari babba idan ɗayan ku ya himmatu da yin wani lamari falliyar ka'a raka'atayn min ghairil fariza ya sallah raka'o'i guda biyu ba na farilla ba kaga ya nuna cewa wannan sallar mai ce na waɗannan salloli rakawai guda biyu a raka a farko fatiha da kul ya ayyuhal kafiruna a raka a tabi fatiha da kul a ahad sannan raka'o'in nan guda biyu malamai suka ce a kowane lokaci ya halatta ka yi su ko da lokaci ne da aka karhanta yin sallan nafila tunda so bukata ce ta taso maka kake neman zaɓin ubangiji ba a jinkiri ba a cewa so lokaci kaza ya wuce duk da cewa waɗansu malaman suna da ra'ayin ba za a yi ta ba a lokacin da aka karhanta nafila a dai waɗansu sun ce a koyaushe tun da ya ce za hamma a dukkan bin amurin kwalliyar ka'a kawai ya yi umarni cewa mutum ya yi mutum zai sallan nan raka'a biyu ya zauna ya yi tahiya da salatin annabi ya yi sallama bayan ya yi sallama yana zaune a wajen summa kul sannan sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya ubangiji ina neman zaɓinka saboda iliminka dan iliminka ya kai ka biyo kowa zaɓi tun da ka san me ya faru me ke faruwa me zai faru nan gaba tun kafin sa ka sani wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ka bani kudura saboda kudurarka kai da kake da cikakkiyar kudura kai ne kuma zaka biyo mutum ikon yin abin da yake yi so yayi wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka falalarka mai girma fa innaka taqdiru wa aqdir kai kake da iko ni ba ni da iko wa ta'lamu wa a'lam kai ka sani ni ban sani ba wa anta allamul ghuyub kai ne masanin dukkan wani gaibu al ghuyub jam'i na al ghaib Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al amra rulli li ya ubangiji in ka san wannan lamari alkhairi ne gare ni fi dini wa ma'ashi a cikin addini na da rayuwata wa aqibati amri da ƙarshen lamarina au qala ko kuma ya ce a madadin wa aqibati amri wa azili amri wa ajilihi da mafi gaggawan lamarina da kuma mafi jinkirin lamarina mafi gaggawan lamarina duniya ta ke mafi jinkirin lamarina ita ce lahirata wato kenan ko dai ka ce اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومآتي وآقبة أمري كوكما كتي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عادل أمري وآدله كوكا فدوان كوكا فدوان kun gane ko ƙarshe sai ka cike da cewa faƙadurhu لي ka kaddara mun shi wa ka sauƙaƙe mun shi sun mabarik bihi sannan ka samun albarka a cikinsa ƙaddara mun shi ma'ana ba ni ikon iyansa sauƙaƙe mun shi ma'ana in yi shi ba tare da na wahala ba kar in sha wahala da za ta wuce al'ada don ba wani abin da za ka yi shi ba wahala ko da daga nan zuwa bakin eh, daula hotel a akwai 'yar wahala to amma sai dai wahala ce wanda take bata wuce yadda dan adam dama zai iya daukanta ba to wanda yake son abu ba wahala to kenan yana zaune kawai ke ya zama alan kosa da hausa yake cewa ga kwai yace a bare a dafe mana kaga <laughs> ba wani motsin shi zai ke nan wayan kunta alamu an na hada al'amura sharrun li ya ubangiji in ka san wannan lamari sharri ne gare ni fi dini wa ma'ashi a addini na da rayuwata wa bata amri da karshen lamarina au qala ajili amri wa ajili amri wa ajilihi ko kuma ya ce dai ajili amri wa ajilihi ma'ana ko dai ya faɗi dini wa ma'aci wa yaki bata amri ko kuma ya ce ajili amri wa ajilihi an anni ka kautar da shi ga bari da wasrifni anhu ka kautar da ni daga gare shi wa qadru li alkhaira haythu kan qaddara ma alkhairi a duk inda yake thumma ardini bihi sannan ka yarda da ni a sakamakon shi alkhairin to wannan addu'ar ita mutum zai karanta wai san haja ta hajatahu zai ambaci bukatarsa a ina ne zai ambaci bukatarsa lokacin da ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra ya ubangiji in ka san wannan lamari sai ya ambace shi auren da na sa a gaba kasuwancin da na sa a gaba aikin da nake so in kama admission din da nake nema kaza da zan yi dinnan na sa nake so in yi in ka san wannan lamari kaga zai ambaci sunan abin anan sannan sai ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko ce khairul li ya ajili amri wa ajili an gane ko wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sake ambatansa anan wannan lamari na aure na kasuwanci na kaza na kaza sharrul li dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko sharrul li fi ajili amri wa ajilihi to kenan. فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به رواه البخاري وان حديث امام البخاري يروي توشي kun ga ga shawara ga komai istikhara to a nan gurin akwai tambayoyi kamar guda uku tambaya ta farko duka guda biyun mutum zai ko ɗaya kawai zai tambaya ta biyu idan guda ɗaya za ka yi to wanne za ka yi kabar ɗayan ina fata mu fahimta duka guda biyu mutum zai yi ko ɗaya zai yi malamai suka ce ga ka'ida mutum zai yi ɗaya ne ko kuma ya yi biyu wanne za a fara wanda ake farawa shine istikhara idan a istikhara mutum ya samu sakamako baya bukatar sai ya yi mai shawara idan a istikhara abin bai bayyana ba gare ka ba sakamako to sai mutum ya cika da mai shawara ina ba ta fahimta sannan abin na iya tasowa da gaggawa kafin ka je ka yi sallah ka yi istikhara da tsawon lokaci amma ga wani wanda kake ganin ya cancanta a nemi shawara a wajensa ka iya neman shawara a wajensa amma ga ka'ida istikhara ake farawa to kuma idan yi istikhara ya za ka ka gane Allah ya zaɓa maka alkhairi idan ka ji zuciyarka ta natsu da yin abin natsuwa natsuwar zuciya ake bukata ka samu wata irin natsuwa ta zuciya da yin abin to Allah ya zaba maka alkhairi ne kenan zai kai kawai idan kuma kaga zuciyarka ta tsaya ita dai bata kore ba ita bata tabbatar ba to sai ka sake mai tawa karo na biyu ta sake tsayawa ita bata kore ba ita bata tabbatar ba sai ka sake yi na uku ta sake tsayawa a wannan matsayin to sai ka je kai shawara yanzu istikhara da kai ka samu lada a wajen ubangiji duk da zaɓin bai bayyana ba sai kai shawara amma da zaran ka ji ka ta natsu to ba bukatar mai shawara kai sai za ka je kai me yasa suka ce ya halatta a maimaita har sau biyu zuwa sau uku suka ce domin istikhara addu'a ce manzo Allah ko in zai addu'a yakan maimaita har sau biyu yakan maimaita har sau uku dan haka kai ma kenan dan ka maimaita istikhara har uku uku kaga addu'a ce sannan mutum ba zai hukunci ba da tunanin da yake da shi kafin istikhara kafin istikhara kayan ke lalle kana son wanci kaga istikhara ka ba ka son sakamakon da zai ce babu alkhairi <laughs> ba a kodin son da suke cewa ba ya ubangiji inda alkhairi Allah kaddara shi in ma babu alkhairi juyar da shi ya zama alkhairi kaga wannan ba za Allah koyar da wannan ba wannan hankali kake da wannan idan so ya makantar da mutum kenan <laughs> sai zo wannan ya ubangiji ya alkhairi ne Allah ba ni in ma ba alkhairi bane ba ya ubangiji tunda kana da iko to da shi ya zama alkhairin wannan ai matsala ce wannan matsala ce don yaya za ka yi haka bayan ga yadda manzo Allah ce kai manzo Allah ce yin alkhairi ne Allah kawo shi in ba alkhairi bane Allah musanya shi da mu kaga musayar wannan ba karamin abin da manzo Allah ba kawo da haka mutum ba zai hukunci da tunanin da yake da shi ba da kafin ya istikhara ana nufin me ya zo maka bayan ka kammala istikhara bayan ka kammala istikhara sai ka ji nutsuwa wanda da irin ta baka da ita ka ji wani nau'i na kwanciyar hankalin da da baka da shi ƙara yadda da abin wanda da bai kai wannan matakin ba to wannan sai ka yi aiki da shi ka yi istikhara sai ka ji ka hango wani cikas sun da ba ka hango shi ka ji san abin ya ragu ka ji ka ta ƙi nutsuwa matakin da tsuwar sana da ya rage to sai kai madaka kori abin tun ma kafin ya fita daga cikin zuciyar ka kai ka kore shi kun gane to wannan istikhara kenan kuma ka'idar istikhara kowa zai wa kansa kai za ka yi wa kanka ni zan yi wa kaina mace za ta yi wa kanta namiji zai wa kansa kowa zai wa kansa ba wani wanda yake wa wani istikhara sallah sai raka'a biyu waye zai wa wani sallah ko sallah farilla wani baya wani wallan sana nafila kai sallar sannan kai addu'a dan mahadin kenan ba addu'ar kadai yake yi banda sallah ka kowa zai wa kansa dan haka duk wanda yace zai maka istikhara to kare yake wani tsubba zai maka ba dai yadda manzo Allah koyar ba ga jabir yace manzo Allah na koya musu turin kai da kansu irin yadda yake koya musu sura cikin alqur'ani haka yake koya musu istikhara kaga muhimmancin ta kenan to wajen shawara kuma suka ce baka neman shawara ga mutum sai ya cika sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya zanto yana da riko da addini amma duk mutumin da yake fadiri mai fadirci na zahiri ba a neman shawara a wajensa dan bayar da kawar da zai yi maka ikhlasi wajen shawara sharadi na biyu ya kasance mutum ne mai ra'ayi da hangen nesa kan abin da ka nemi shawararsa to kuma wannan kaga abin da zaka nemi shawarar wani ba shi zaka nemi shawarar wani ba ina fata mun fahimta zaka fara wata harka ta kasuwanci ka samu dan kasuwa mai tsoron Allah tsoron Allah sun zai sai faɗa ma gaskiya kasancewar yana kasuwanci ya nuna yana da ra'ayi a ciki ya dan yi gogayya a ciki wani harkar karatu sai ka nemi wanda yake da wannan layin ko ko abu zaka nemi layin wanda yake cikin sa sai ka nemi shawararsa to sai dan amfanin shawara shine sai ta kaice maka dogon zango dogo tafiya da za ka yi sai tattale ka ita cikin ɗan ƙanƙanin lokaci in ka bi shawarar ƙwararre a cikin fannin sa to kaga a zamananta kuma yawanci ba a ba da shawara sai an biya ta ta biya kuɗi na consultancy ko idan ka samu wani ƙwararre kan wani abu da kake son ka yi ya baka abin nan da sauransu wannan babu laifi idan mutum ya kasance cewa yana gudun hasara yi zai ne mai ba da shawara shi kuma ce to zaka biya ni kuɗin ba da shawara to wannan babu laifi sai dai shi da aka ba shi din baya da lada baya da zunubi ya dai karɓi kuɗin sa ya dora a aljihu ko ba haka ba tunda wannan wani babban project ne kake son zaka yi zaka yi gini zaka nemi kwararre wajen harkar gini ko ba haka ba zaka shiga wata hadadar kasuwanci zaka samu kwararru ta fuskar gudanar da abin da ake kira irin financial institution din nan don saboda su tattauna da kai financial services su tattauna da kai kan waɗansu ababe su baka shawara yadda ba za ka faɗa cikin wani zarar ba ka yi hasara to wannan kaga kuma ai da ba amma shawara ta ina son aure a gidan suwa ne to kuma duk wanda ya baka shawara duk wanda ya nemi shawara fa amana ya danka a hannunka kai kuma dole ka faɗa masa gaskiya kar bi munafunci irin na Hausawa mutum ya zauna neman aure a unguwa kuma unguwar ku ce ya ir gidan suwa ne eh to gaskiya gaskiya mai faɗi mana miji amma sharrin bahaushe wai dan saboda kar ya ce da kai ba su da kirki a ji a ce ya rushe sai ce ai kaza sai ya bari ya zulmaka ka to wannan ka ci amanarsa dole ka faɗi gaskiya kar kuma kiyayya da makwabcin ka sa an nemi shawara za a yi aure a gidansa kawai ka soke yarinyar bayan ba haka take ba tana da kimar da darajar ta amma kai kana da wani personal rikici da kuke na unguwa na zaman tare na makwabtaka na yau juna kallon hannun gaji sai ka soke ta ka ci amana su in ka san akwai aibu ka faɗa daidai aibon kar ka ƙara ka fara da shi in ka san kuma garau ne kuma ka faɗa ko da akwai wata adawa tsakaninka da 'yan gidan dan amana ce to duk waɗannan kaga halaye ne na zaman tare da ya kasance muna aiwatar da su yadda addini ce don za su taimaka mana a gudanar da rayuwa ta yau da gobe Ana ya kamata mu takaita abin da na faɗa ya zama daidai Allah sami tarayya cikin lada wanda aka sami kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bari mu mai tambayar ka saboda wadanda suke waje su masu su yace ya ji wani malami ne mai aqidar shi an ci ya karanta ayan nan ta cikin lam yakun alladhina kafaru ita ce innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari waɗannan su ne khairul bariya to wai ibn al-arabi kamar yadda ya ce ya kawo a cikin tafsirinsa an tambayi annabi su wane ne wannan khairul bariya din mafifitan halitta sai ya ce ali wa ati aliyu da yan shi'arsa aliyu da yan shi'arsa wannan ƙarya ne ba maganar manzan Allah ba ce ba ƙarya ne ba maganar manzan Allah ba ce ba kaga lafazin allazina ismul mawsul wanda ismul mawsul yana nuna umumi baya ba a takaice shi da wani adadi na mutane ismul mawsul ne ba abin da zai bayyana maka allazi da allazina da allati da allati sai abin da ya biyo bayansa dai idan an ce waɗanda kaga ya shafi kowa da kowa wanda ya shafi kowa da kowa to amma abin da ya biyo bayansa sai ya faɗa maka shi to innal ladina sai aka ce amanu wa amil salih suka yi imani suka yi aiki na gari ma'ana idan aka ce waɗannan ne khairul bariya ma'ana banda ali da shi a saba kowa musulmi kowa kafiri ne kaga wani ake da shi a ce cewa dan a ne kawai musulmi wanda ba dan shi a ya zama kafiri <laughs> bayan kuwa allazina amanu wa amila salihati waɗanda suka yi imani kaga duk inda aka sami imani da aiki na gari ko a da lokacin annabi ko a bayan zamanin annabi ko a yanzu ko a nan gaba da shekara ɗari mai zuwa in dai an sami imani da aiki na gari to mutum ya shiga cikin mai wulaika musar bariya yadda aya take nufi kenan wa alaikum salam likullin da Allah minkum shar'atun wa abinda wannan gaba take nufi a cikin aya tana nufin kowanne cikin ku ana nufin ko mutane an sa masa shari'a su da kuma tsarin su abinda yake nufi da shari'a ana nufin shari'a ko kace ash-shari'atu ko ash-shari'atu ko ash-shar'u duk ma'anar su daya shari'a to ma'ana kowane annabi shari'a ta daban bai yi tarayya da wani annabi ba annabawa sun yi tarayya cikin aqida tauhidi الإسلام العام الإسلام المطلق أما كم سنشا بمبم وجن شريعة yadda sallah da azumi da zakka yake a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba lallai bane ya zanto haka yake a shari'ar annabi Isa ko ta annabi Musa ko ta annabi Dawud ko ta Sulaiman ka iya samun sallar sunan da sallah a can amma yadda ake yin ta kaifiyar ta a cikin shawon banda nan zakka sunanta zakka inda annabi isa cewa wasa ne biyu salati wa zakati amma yanzu zanto ababen da ake wa zakka a can ba su ba ake wa a cikin shari'a adadin abin da ya kamata a fitar a wancan tsarin shari'ar annabi isa ba shi ne adadin gwargwadon abin da za a fitar ba nisabin na nan ya sha bamban da nasa amma sunan zakati ya haɗa su shine ma'anar likullin da allah minkum shir'atan wa min hajjata in ya zanto daidai da annabi Musa alaihi salam wanda sun yi tarayya da annabi Isa cikin waɗansu abubuwa domin shi ya biyo bayan ta kai tsaye kafin daga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda annabi Isa ya zanto zuwa ga banu Isra'il shi ma annabi Musa dama zuwa ga Fir'auna ne kuma da banu Isra'il amma tare da haka annabi Isa a cikin shari'arsa ya sassaba annabi Musa dan da kansa yake cewa banu Isra'ila wa li uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum nazo dan in halatta muku sashin wani abin da an haramta muku a da wato hurrima alaikum fi shari'ati Musa uhilla lakum ana fi shari'ati kaga ba'd ya nuna kenan ba dukan abin da aka haramta musu bane ya halatta musu wani cikin abin da aka haramta musu shi ma da ya zo a shari'arsa haramun din ne amma ya halatta wani abin da to in an samu bambanci tsakanin shari'ar annabi musa alaihi salam da ta annabi isa min babu aula kuma a samu bambanci tsakanin shari'ar annabi isa da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ke nuna maka li kullun ja'alna minkum ta wa haja kuma shi zai abin da zai kara fito da shi fili hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa su annabawa abu na'ul allat wato kamar yan uba suke to da yace kamar yan uba karka dauka yan uba a al'ada yan uba a al'ada ba suke to ba haka annabi ke nufi yan uba a al'ada ga ta suke da juna da adawa ba haka ba abin da yake nufi mun yi tarayya wajen abu daya wani abun kuma ya raba mu irin yadda yan uba sun yi tarayya wajen abu daya shine wani uba wani abun ya raba su shine mai iyaye mata to haka yake nufi mun yi tarayya wajen shari wajen aqida da tauhidi duk iri ɗaya ne amma mun sha bamban wajen mai shari'a ne zai kullum da Allah minkum shir'atan wa min hada wa alaikum salam yana neman ƙarin bayani akan maulidi ya halatta ko bai halatta wannan gaskiya ne Allah ya yi wa manzan Allah mauliki tambaya ta farko ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba dalilin da ya sa bai halatta ba manzan Allah bai nuna cewa a yi masa mauliki ba kuma sahabbansa waɗanda suka fi kowa san shi da ƙaunarsa ba su yi masa mauliki ba don ba wanda ya fi son annabi a duniya irin sahabbansa da matansa da 'ya'yansa to cikin ikon Allah ya mutu ya bar sahabbai din da yawa ya mutu kuma ya bar mata tara sannan kuma ya mutu ya bar ɗaya daga cikin yayansa ita ce na Fatima sannan ya mutu ya bar waɗanda ga sahabbantaka ga su kuma ahadul bait irin su Abdullahi dan Abbas irin su Ali bin Abi Talib sannan bugu da ƙari ga shi ne na annabi sahabi alul baiti riki kaga in bai so shi ba dan kasance su sahabin shi zai so shi dan ahalinsa in bai so shi ba dan wannan zai san shi dan mi surkuntaka to amma duk guda ukun ga su kuma ga ya rike gwamnati kuma ya yi mulki wanda yana da dama ya sunnantawa gwamnatin cewa ta zo ta yi mulki su ma sahabban waɗancan da suka riga yake abubakar da umar da usman sun rike gwamnati kuma sun yi iko suna da dama su sunnanta cewa a zo a yi da yawon gwamnati amma babu wanda ya ga wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i ne wanda ya maulidi to kutun da waɗancan ba su yi ba to yinsa daga baya yanzu ya zama kirkira cikin addini da imam malik ya ce mana duk abin da bai zama addini ba a waccan rana to a yau bai zai zama addini ba kar ka shi yana raye yake magana tsakanin shi da annabi matattakala ɗaya ce tunda shi tabi'u tabi'i ne sai tabi'i sai sahabi sahabi kuma shi zamani da annabi sai yake cewa abinda bai zama addini ba a waccan ranar da annabi yake da rai to a yau a yanzu a zamanin da shi malik ke raye ba zai zama addini ba to yaya kuma abin da bai zama addini ba a lokacin imam malik kuma ya zama addini yau shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin da bakwai <laughs> shi malik ne imam malik ibn anas ya bar duniya yana hijira shekara 93 ya bar duniya shekara 93 ba a ba a rufa shekara 100 ta hijira bai mutu to ma'ana yanzu aka haife shi ka nike so in ce haihuwarsa 93 to daga wancan lokaci zuwa yanzu kuma shekara nawa ko abinda shi da kansa a lokacin shi yace duk abinda bai zama ba addini a lokacin annabi a yau a zamani na ba zai zama addini to yaya kuma daga zamanin su kuma zo sannan kuma da kansa yace duk wanda ya kago abinda babu shi a lokacin annabi sai kuma yace abin bai kyau ne to yariya cewa annabi ya hayanci al'umma dan ga wani abu mai kyau annabi har ya mutu ya bar duniya bai isarwa mutane shi ba kaga a nan gurin ta wannan fuskar maulidi bai halatta ba kuma abin da muke faɗa duk wanda suke maulidi da malaman da suke ɗaurewa abin gindi su rediyo su yi fatawa ko su tara masu mulki su yi ta faɗa musu ƙarya don rashin jin tsoron Allah abin da muke ce musu idan mun sani in aka ce bayan alkur'ani littafin da ya fi kowanne inganci a ijma'in malamai shi da sayyid bukari sahihu muslim da bi musa a baya abu dawud tirmidhi da sahih ibnu majah da عقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وبنجي تعالى يا فتاة كل التافن سمي جرمه suratul baqara wa wassa biha ibrahim annabi ibrahim yayi wasici da ita wato yayi wasici da milla milla din da Allah ya dora su akai kuma yace da manzon Allah thumma auhayna ilayka an tabi'i millata ibrahima hanifa milla din annabi ibrahim ko musulunci miƙa wuya da Allah tsarka miƙa wuya ga Allah tsarkake ibada ga Allah madaukakin sarki shi kadai إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يا عند أبنجي تشاد النبي إبراهيم ميكويا منا كسلم الله تكن كومي قال سيتي أسلمت لرب العالمين نامي كويا قال الله أبنجي هلتو to wannan addinin da annabi Ibrahim ya ce ya ji ya gani ya mika wa Allah wuya da shi ya yi wasici lokacin da ya zo mutuwa wa wasa biha Ibrahimu banihi annabi Ibrahim ya yi wasici ta hanyar yin riko da addini ga 'ya'yansa wa yaqubu haka annabi yaqub shi ma yayi wasici shi ma gawa ga 'ya'yansa kowane ɗaya daga cikin su da annabi ibrahim da annabi yaqub ce wa 'ya'yansa ya baniya ya ku 'ya'yana inna allaha astafa lakum ad-din lalle Allah ya zaba muku addini lafazin addin da alif da lam yana nufin addinin musulunci kenan fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna musulmai wannan ita ce wasiyar da annabi ibrahim ya wa 'ya'yansa kuma ita ce wasiyar da annabi yaqub ya wa 'ya'yansa kar ku manta annabi ibrahim 'ya'yansa ai guda biyu ne to amma kuma jikoki ma ana kirga su a matsayin me 'ya'ya ana kirga jikoki a matsayin 'ya'ya da haka babu rabon gado idan ɗanka na cikin ka ya riga ka mutuwa to kai sai ka mutu ɗan ɗanka yana nan to yana a makwafin ɗa kamar yadda ana kirga kaka a matsayin uba a babin rabon gado idan mahaifinka da ya haife ka ya riga ka mutuwa daga baya sai ka mutu kai kana da gado to baban mahaifinka yana matsayin daidai da uba Abin da duk ya kamata uba ya samu shi zai samu in ba a waɗansu wurare da aka yi istisna'i ba shi yasa ce al-ibnu wa ibnul ibni mahama nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala kaga al-ibn da ibn al-ibni koyaye ya kai kasa da sunansa matsayin da kamar yadda uba koyaye ya sama baban baban baban babanka sunan shi babanka ina fata an fahimta to a nan gurin annabi ibrahim yana da 'ya'ya guda biyu ne su ne annabi isma'il da annabi ishaq to kaga sai jikoki yaqub jikansa ne wa wahabna lahu ishaq wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin mun bashi ishaqa a matsayin da wa yaquba ko mun bashi baiwar yaqub nafila shi kuma ƙari ƙari akan ɗa me kenan jika annabi ibrahim ya tara 'ya'yansa yace da su ya bani inna allaha safa lakum ad-din shi kuma annabi yaqub yana da yayansa goma sha biyu ko sama da haka ga annabi yusuf da dan uwansa da suka fito ciki daya ga kuma sauran dangin su mutum goma waɗanda su kuma suke iyayensu mata kuma daban kaga shi ma ya tara yayansa yace da su ya baniya ya ku yayana inna allah astafa lakum ad-din lalle allah ya zaba muku musulunci ya zaba muku addini shine musulunci fala ta mutunna, kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun fa sai kuna musulmai malamai suka ce makurar balaga kenan a cikin wannan lafazi kamar yana so kowane ɗaya yana so ya ce da 'ya'yansa ku dimanci musulunci a tsawon rayuwar da wanda zai shekaru arba'in da wanda zai shekaru hamsin da wanda zai sittin ku dimanci aiki da dokokin musulunci ba fashi ba fasawa har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo muku kamar haka yake so ya ce amma sai aka taƙaice zancen fala ta na illa kar ku mutu face kuna musulmai ma'ana ba ranar daina musulunci tunda baka san ranar mutuwa ba ina fata mun fahimta kowane ɗaya daga cikin su haka yawa ƴaƴansa wasiya ubangiji ce am kuntum a iz hadara yaqub al-maut shin ko kuna nan ne a halarce ku da ake karantawa alqur'ani kuna nan ne a halarce kun halarci wajen iz hadara yaqub al-maut lokacin da alamun mutuwa suka zo wa annabi yaqub idqala li banihi yayin da shi annabi yaqub ya ce da ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bautatawa bayana bayan na mutu qalu sai suka ce da shi na na'budu ilahaka za mu bautawa abin bautarka wa ilaha aba'ika da abin bautar iyayenka sunan Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Isma'il da annabi Ishaq ilahan wahida abin bauta daya daya wanda bai da abokin tarayya wa nahnu lahu muslimun mu din masu miƙa wuya ne a gare shi wato tambaye su yi tambaya ta jarabawa bayan na mutu me za ku yi akwai yiwuwar ku canza wani musulunci zuwa ga wani addini akwai yiwuwar ku bi san zuciya ku ki bin koyarwar addini sai suka yi masa alkawali cewa ko ka mutu muna nan akan addinin musulunci na na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq to karku ku manta baban shi da ya haife shi shine annabi ishaq sannan kuma annabi ibrahim shine baban baban shi to da mun ce baban baba yana matsayin mai baba to amma annabi isma'il wan babansa ne amma shi ma sai aka ce masa uba ina fata an fahimta a nan gurin mun babu taglib ne amma in ba haka ba a larabci wan uba ko kaninsa yana da suna ba a ce masa al'abu sai dai a ce masa al'ammu al'ammu am wato wan uba ko kaninsa shine ammu idan mace ce amma an gane ku la dana halikum an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'amamikum a'amam jam'i ne na al'ammu aw buyuti ammatikum amma jam'i ne na al'ammatu yar mahaifi ko kanwarsa aw biyuti akhwalikum aw biyuti khalatikum idan kanin uwa ne ko wanta ya zama khal namijin mace alkhalatu akhwalikum mazajen jam'i ne na khal khalatikum matayen jam'i ne na alkhalatu to tun da kenan kanin uba ko wansa yana da lafazin da yake nuna sai a larabci shine al'ammu dan me aka shigar annabi Isma'il aka shigar da shi cikin al'aba tare cewa huwa laysa bi abin wa innama huwa ammun shine malamai suka ce min babit taglib idan aka ambace ka da waɗansu waɗanda ba kai ba a cikin jeri ɗaya sai a baka sifa irin nasu ko suna irin nasu tunda sun fi ka yawa shi annabi Isma'il shi ɗaya ne wanda shi shine ammu amma annabi ishaq uba ne annabi ibrahim a matsayin sa na shi ma menene uba ne da haka idan za a faɗe su sai a rinjayar da janibin wanda suka fi yawa na abudu ilahaka wa ilaha abaika a madadin su ce na abudu ilahaka wa ilaha abawaika wa kaza wa kaza su faɗi sunan am din amma sai suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika suka shigar da shi cikin jami'in aba amma in ba haka ba aishi an mu ne ina ga mun fahimci wasu to wannan ne yasa waɗansu daga cikin yan bid'a wanda suke kokarin su ce azara ba annabi ba shi ne mahaifin annabi ibrahim ba suka ce ai sa ne to amma sun manta a can nassi Allah yi wa iz da ibrahimu li abihi azara ya kawo kalmar abu kuma ya kawo sunansa littaukid don a karfafa cewa dai uba ake nufi nassan ba ammu bane ba tunda shi kaɗai ne tun da shi kadai za a ambata idan wani babin taglib inda da wani ne sai a ce taglibi yasa aka sa masa uba amma tun da shi ɗaya ne babu wani buƙatar taglibi za a ambace shi ta siffarsa ta shi kadai lokacin da zaka ambaci abubakar da sunansa zaka ce abubakar shi kadai lokacin da zaka ambaci umar da sunansa zaka ambace shi da sunan umar shi kadai in zaka hada abubakar da umar ya halatta karin jayar da janibin umar sai ka ce umarani kana nufin abubakar da umar sai zanto zallanta janiba umar ala janibi abubakar lokacin da zaka ambaci al-hasan shi kadai al-hasan al shi kadai al amma amma zaka ambace su biyu sai ka ce al-hasanani hasannin guda biyu tare da cewa ɗaya hasan ne ɗaya me sai ka gallaba sai ka rinjayar da janibin me al-hasan ala janibin husayn kamar da sukan ce al-isha'ani suna nufin al-maghrib wal isha amma al-maghrib in zaka ambaci su kadai ita kadai salatul maghrib isha ita kadai salatul isha zaka hada su biyu sai ka ce al-isha'ani kamar yadda in ka gada dama azhar ita kadai azhar la'asar ita kadai la'asar in zaka hada su biyu ko zaka ce al-asrani sai ka gallaba ka rinjaye da janibin mai al-asr haka ka'idar larabci take amma lokacin da zaka ambaci mutum shi kadai na wani babu taglib dan me kuma zaka ce abihi kace ai ana nufin ai ammuhu ake nufi ma'ana kai Allah bai san ya ce ammu ba sai kai ka sai ce kace yan bid'a suna suna abin da sai ga dama Allah raba mu da bid'a am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun mahallu shahada cikin wannan aya ya yan uwa lokacin da annabi ibrahim ya wa ƴaƴansa wasiya ya yi musu ne don yana jin alamun zai bar duniya annabi yaqub lokacin da ya yan uwansa wasiya ya yi musu ne don yana jin alamun mai zai rabu da su an nawawi yana so ya ce da rabuwa wadda mutuwa ce za ta kawo ta da rabuwa sanadiyyar tafiya ce duk hukuncinsa su daya yadda wanda yake tsammanin mutuwa zai wasici ga wanda zai rabu da shi to haka wanda dan uwansa zai yi tafiya shi ma sai ya masa wasici dan zai yi tafiya din saboda rabuwa wacce rabuwa ce wacce rabuwa dan haka anan suka yi kamance ne ina fata an fahimta sannan a cikin a cikin tafiyar aya koyewar me mutuwa <laughs> tafiyar sama da tafiyar kasa da tafiyar ruwa duk ba ko hadin ba hatsarin mota ya sa a mutu tafiyar ruwa jirgin ruwa ya sa ya nutse da mutane tafiyar sama jirgin sama kuma shi ma wani abu ya faru dole akwai yiwuwar haka don haka dai yana so ya ce dukkan wata rabuwa ko ta tafiya ce ko ba ta tafiya ba to kai wanda kake tsammanin za ka rabu da wane to za ka yi wa wane wasici ko shi ya maka wasici ko ku yi wa juna wasici wa ammal ahadith amma hadisai a wannan babi ha cikinsu akwai hadisu zaid ibn arqam radiyallahu anhu shine hadisin zaid ibn arqam Allah ya kare da a gare shi allazi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan hadisi ya riga ya gabata a babin da yake nuna falalar girmama ahalin gidan annabi alul baiti falalar girmama su an ambaci wannan hadisi a baya na zaid ibn arqam zai da ibn arqam yana cikin matasan sahabbai an tafi da shi wani yaki cikin yakoki a ciki akwai munafukai sai munafukai suka rika cewa ai matsayin mu da manzo Allah kamar matsayin karin maganar nan larabawa sammin Kalba, kai akul shi yadda ka ranka karshe zo ya cije ka mun ba shi masauki shi da mutanensa yanzu har za su zo suna mana kallon raini mu mutanen madina dan mai almuhajirun suke mana kallon raini abdullahi bin ubay bin salul yake cewa ai idan mun koma madina sai maɗaukaki ya kori makaskanci yana nufin maɗaukaki wai shi kansa makaskanci kuma wai manzan Allah da sahabbai sai sai dubin arka bai wannan magana sai ya faɗa wa baffansa dama an je yakin da baffansa sai baffansa ya garza ya je ya faɗa wa manzan Allah yace gafi abin da zai bin arqam ya ji munafikai suna faɗa sai manzan Allah ya sa aka kira gungun munafikai tare da Abdullahi bin Ubay bin Salul sai suka rantse da Allah suka ce wallahi su ba su faɗa ba ƙarya ake musu sai manzo Allah ya karɓi rantsuwar su ya karyata Zaid bin Arqam Zaid bin Arqam ransa ya ɓaci, ya dawo ya koma masauki cikin fushi yace in da gaske nake ubangiji ta Allah zai warkar da ni sai ko Allah ya saukar da suratul munafiqun gaba daya dan a kare shi a fallasa su idza na munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah garin tsuwar kenan wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan sun yi rantsuwa ne dan ta basu kariya amma karya suke yi har aka ji cewa su ne suke cewa yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zu minha wani azal ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون manzo Allah ya kira su shi kenan Allah ya gaskata ka ya karyata su kwallon zai dubin arkamci <laughs> da ce Allah ya gaskata ka saboda kai an saukar da sura a gaskata ka a karyata su kai ka ba da labarin ka bisa ga gaskiya ko rantsuwa ba kai ba sun sun zo sun ta sun yi rantsuwa Allah ya hikaito rantsuwar ya ta su kuma ya faɗi kai gaskiyar ka kaga wannan na nuna kwallon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi زيد بن أرقم يتي قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا خطيبا من ذا الله يتاشي أو تكم ينا من هدوبا فحمد الله وأثنى عليه يقول والله يبيشي ووعظ وذكر يي وأزي يتناتر وأزي كلمة wadda ta kunshi firgitar da mutane game da wuta da kudaitar da su aljanna wa zakkar ya tunatar ya firgitar sun makala sannan ya ce da mutane amma ba baicin haka ya ku mutane ala ayyuhan nas ku saurara ya ku mutane inna ma ana basharun ni mutum nake ba mala'ika bane ba aljani bane jinsin ku ne mutum mai jini da tsoka ya ji yunwa ya ji kishirwa ya yi barci ya farka ya yi lafiya ya samu lafiya ya samu rashin lafiya sannan kuma ya rayu kuma ya mutu manzo Allah baya da wata siffa ta ilahantaka ta tare da shi yushiku an ya atiya ni da rabbi fa ujiba saura kiris jakadan ubangiji zai zo mai ansa wato mala'ika da zai zo karban rai ya kusata manzan da ubangiji zai turo mun wajena zai zo kuma zan ansa kira wa ana tarikun fi kun takalaini zan bar muku nauyi guda biyu awwalahuma ko awwaluhuma duk wanda ka faɗa yayi awwaluhum awwaluhuma kitabullahi na farkon su shine littafin Allah kun gane aiko nauyi na farko kenan fihi huda guda nur littafin Allah a cikin sa akwai shari'a akwai haske haske mai kore duhun jahala mai kore duhun kafirci fa khudhu bi kitabillahi ku riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku makalkale masa riko da littafin Allah imani da shi karanta shi fahimtar ma'anarsa yin aiki da shi kiran mutane zuwa gare shi abu nawa kenan imani da shi karanta shi fahimtar ma'anarsa aiki da abin da aka fahimta na ma'ana kiran mutane zuwa gare shi haka ake bukata game da littafin Allah a kanka a kaina a kanta a kan shi duk wani musulmi haka ake bukata da shi so nawa kake karanta alkur'ani a yi ne minti nawa ka bashi minti talatin awa ɗaya rabin awa yaya kake wajen kokon fahimtar ma'anarsa tafsiri kake saurare na wani malami da ka yarda da shi bincika littafin tafsiri kake da kanka dan kana da kwari a harshen larabci a'a tafsirin turanci kake dubawa bibitar ilimin kake ta ko'ina wajibi ne yaya kake aiki da shi a karan kanka yaya kuma zaka kiraye mutane ko da mutanen gidanka da makwabtanka da yan uwanka zuwa ga aiki da alkur'ani wannan shine abin da ake nufi da riko da alkur'ani amma ba a nufi riko da shi kawai mutum ya imani da shi ya koma gefe guda baya karanta alkur'ani ko mutum ya ta karantawa don ya nemi lada a sauke masa shi don ya yi sabon gida ko zai buɗe supermarket amma baya aikin shi ma'ana an sauke maka alƙur'ani za ka buɗe supermarket kuma ka cuci mutane a ciki kayan albushi me amfanin sauke wanda aka yi maka ruku da alkur'ani yana nufin ababai guda biyar fa hasa ala kitabillah sai manzon Allah ya zabaras wajen yin ruku da littafin Allah wa raghaba fihi ya kudaitar wajen ruku da shirye da ke cikin sa sun maqala sannan ya ce abu na biyu wa ahalu baiti da iyalin gidana uzakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah dangane da iyalin gidana ku tsoraci Allah wajen mu'amalantar iyalin gidana wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa qad sabaqa bi tulihi ya wuce a can baya da tsawonsa a lokacin kuma mun yi masa sharhi mai yawa idan mutum zai iya tunawa sai dai su wane ne ahlul baiti su wane ne ahlul bait rasulullah ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wa sallama waɗansu malamai suka ce nau'in mutane ne guda uku nau'i na farko iyalin gidan abdul muttalib iyalin gidan wa abdul muttalib duk wanda yake dangantuwa zuwa gidan abdul muttalib kuma ya zanto musulmi ne shi to ya zama alal baiti nau'i na biyu matan annabi din da ya aure su kuma ya mutu ko dai suka mutu igira auren bata mutu ba ko kuma ya mutu ya bar su su ko kuma dukkan matan annabi matan annabi nau'i na uku ƴaƴansa da jikokinsa idan ka haɗa waɗannan gaba ɗaya su ne a harul baiti na farko na ce su ne wa iyalin gidan abdul muttalib abdul muttalib iyalin gidan abdul muttalib musulmin cikin su duk wanda yake musulmi ne yana dangantuwa zuwa gidan Abdul Muttalib to kaga Abdul Muttalib ai shine baban Abdullahi mahaifin manzon Allah to banda Abdullahi kuma yana da yaya yana da da Abdullahi mahaifin manzon Allah kenan yana da da Al-Abbas baban Abdullahi bin Abbas yana da da Hamza sayyidu shuhada'i ke yana da ya Safiya yana da da Al-Harith ina fata an fahimta dukkan waɗannan yayansa ne duk wanda yake ɗa ne na abdulmuttalib kai tsaye ko jikan abdulmuttalib dan ɗansa mace ko namiji yana musulmi to ya zama cikin ahalul baiti to kaga dan haka ake kirga aliyu cewa ahalul baiti ne saboda aliyu dan gidan abu talib ne abu talib kuma ɗa ne nawa abdulmuttalib ina ba ta fahimta kaga abbas abdullahi dan abbas ahlul bait ne dan babansa shine al-abbas al-abbas kuma da ne nawa abdul muttalib aqilu ibn abi talib ja'far ibn abi talib dukkan su suna cikin ahlul bait domin zaratan sahabbai ne sannan kuma ƴaƴa ne na abu talib abu talib kuma dan abdul muttalib ne ina fata an fahimta kaga duk wannan suna cikin ahlul bait su da ƴaƴansu da tsotsansu a yau idan ɗaya daga cikin ku ya gano tsotsansa yana dangantuwa zuwa gidan abbas ko gidan Ja'far ko gidan Aqilu ko gidan Aliyu kaga dai ya zama shi ma na cikin Ahlul bait sai matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matan annabi tsara da aminci su tabbata gare shi suna cikin Ahlul bait sannan ƴaƴansa ƴaƴansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifi ƴaƴa guda bakwai amma ɗaya kawai ya bari da rai ƴaƴa guda bakwai guda hudu mata guda uku maza ko ba haka ba guda hudu ruqayya da ummu kulsum da zainab da fatima to waɗannan guda uku ruqayya ummu kulsum da zainab duk sun riga shi rasuwa fatima kawai ya bari dara mazajen kuma guda uku dawa dawa da alqasim da ibrahim da abdullahi dukkan su kuma sun rasu kafin shi annabi ya rasu da haka sai zanto fatima kawai ya bari fatima kuma sai ta haifi 'ya'ya cikin ƴaƴanta ga Hassan ga Hussein ga Muhsin ga Ummu Kulsum ga Zainab ƴaƴa biyar ta haifa to dukkan waɗannan suna cikin alul bait ina fata an fahimta dukkan su suna cikin alul bait to ta haka kaga matan annabi alul bait ne ƴaƴansa da jikokinsu su mai menene alul bait ne sannan dukkan wanda yake dangantuwa zuwa gidan Abdul Muttalib yana musulmi shi ma menene alul bait waɗansu malamai suka ƙara sama kaɗan suka ƙaro waɗansu suka sa a ciki don idan ka bi manzan Allah mahaifinsu shine abdullahi to ai da abdullahi da abu talib da abbas da safiya da alharis dukkan su yi ne nawa abdulmuttalib to abdulmuttalib yi wane ne babansa babansa shine hashim shi abdul muttalib shine dan da ya rage wa hashim shi kadai a tarihi to shi kuma hashim din dan wane ne dan abdu manaf to shi abdu manaf da hashim yana da wani dan daban sunansa al sosai to sai waɗansu malaman suke cewa dukkan ɗa na hashim da ɗa na al wanda su guda biyun nan 'ya'yan abdu ne dukkan wanda yake dangantuwa zuwa gidan hashim kaga gidan hashim shi hashim shi ya haifiwa abdul muttalib kakan annabi daga nan aka samu wannan rassa ko kuma yana dangantuwa zuwa gidan al muttalib wanda shi ma dan hashim ne to duka dai ka hada su zama azul bait imam shafi'i da imam ahmad sun tafi kan wannan kuma suna da hadisi cikin bukhari da ya goyi bayan su to lokacin da manzo Allah ce uzakkirukum Allah ahla baiti yana nufin waɗannan to amma kaga shi'a duk sai suka ware kowa sai suka ɗauki 'ya'yan jikokin annabi kaɗai kuma inda za ka san shi'a suna da zalunci a cikin jikokin annabi ɗin ita fatima dai ita fatima duk a 'ya'yan abu talib in ban da 'ya'yan fatima a wurin shi'a ba wani alal baiti sai ɗan fatima ali na bi talib in yana da ta waɗansu matan ban da fatima to su ba su yarda da shi ba sai dan Fatima kuma cikin yayan Fatima ba ruwansu da Zainab ba ruwan su da Ummu Kulthum ba ruwan su da Muhsin ka taba jin dan shi ya faɗi Muhsin sai Hassan da Hussein kuma da tafiya ta tafiya sai suka watsar da Hassan gefe guda sai suka dauki Hussein shi kadai shi yasa duk ɗakin ibada da suke wanda za su je su haɗu suna kuka a wajen ko su yi kabari su ɗauke shi suna zanga-zanga da shi a cikin gari su ɗora a kan raƙumi to wannan kabarin Husaini da suke amma ba ruwan su da haka ina da kuma fahimta kaga wato abin yana bukatar mu yi karatu sosai da sosai don mu samu ma'aikata za mu ba da ansa alal akalli dalilai na shari'a duk sun nuna wannan suna cikin alalbai kuma ya yan uwa alalbai ta babban matsayin su shine kaga mutum zai sa su a cikin salati kaga an ware su za a ba su komisi daga cikin dukiya ta ganima fa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba dhil qurba din sunne ahlul bait da haka matan annabi suna cikin waɗanda bayan annabi ya bar duniya duk sahabbai suka rinka ba su wani abu daga cikin khumsul maganam khumsun ganima hatta lokacin halifancin Ali bin Abi Talib ya rinka ba su dan ya yarda ahlul bait ne su kuma wani abu da ya kamata ku sani duk wani mutum da ke cikin ahlul bait kowane ne ba wanda aka nassanta shi da aya cikin alkur'ani aka ce shi adal baiti ne sai matan annabi duk wanda baya cikin matan annabi hadisi ne ya kawo shi amma ba aya ba amma sai shi a suka ware su kuma suka ce ba ruwansu da su wa suka kare sa a nan gurin alkur'ani kuma jahilci shine ayar da take nuna da matan annaba ake ita suke kafa hujja da ita wajen ragowar alul baiti kuma su fitar da matan annaba a ciki da ita ce ari inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar da ahlul baiti wanda suke rubuta a cikin dakunan ibada su bana so in ce masallatai dan shi ba sa gina masallaci sukan yi dai abinda ake kira al-husainiyya wato wurin taruwa dan tunawa da Husaini amma ba dan yin sallah dan asalar sallar jami'i din da muke yi mu ne muka dauka ibada ce a wurin mu a wurin shi a sallar jami'i ba ba wani abu ne ba har sai ranar da mahadi ya zo sannan za a fara yin jami'i kai ka taba ganin shiya sun damu da gina masallaci ba sa gina masallaci san san san san ba sa gina masallaci ku kalli wannan abin da kyau suna da yin dandalin taruwa da suke kira al-husaydiyya wurin taruwa a yi kuka dan a tana da husaini amma ba masallaci ba to a irin wannan wuraren da suke da taruwa dan tunawa da husaini shine za ga ana rubuta ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti kuma a nan gurin sai a ce da Hassan da Husaini ake nufi da ƴaƴansu ko Fatima da ƴaƴanta su ake nufi da wannan aya sai su ce matan annabi ba ta ciki su ma zage su su jefa Aisha da zina su jefa Hafsa da dukkan abin da suka ga dama to kaga wannan wannan shine halakar su yayin da ita wannan bangare ne na aya ayoyi ne suka zo guda biyar zuwa shida a haɗe duk suna magana akan matan annabi a jere cikin suratul ahzab Allah ce ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika menene ma'anar azwaj mata wannan ayar ba ambaci ma ya'ya ba don wanda aka ambaci ya'ya to an sa sauran matan mu ne qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihin ba ita ba ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika kadai in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna kunna wa sarrihkunna sarahan jamila in dai kun yarda da Allah kun yarda da ranar tashin kiyama kuna son sakamako a in aka in kai kuna son duniya ne da kawarta da kayan kwalliyar da ke cikin ta to ku zo umarti kunna in ba ku kyauta ta tamattu'i ta dada da rai ko sarrihi kunna sarahan jamila in sake ku saki mai tsafta wanda babu kuntatawa wa in kuntunna turidan Allah wa rasulahu wa daral akhirah in ku kun zabi Allah da manzansa da ranar tashin kiyama a ciki da sakamakon tashin kiyama da gidan lahira fa inna allaha adda lil husnati min kunna adran azima to Allah yayi tanadin adran azima babban lada gwaggwaban lada lil husnati min kunna ga masu ihsanin ku Allah ya muku tanadin haka Allah ya ba su zabi ko su zabi duniya ko su zabi annabi ko kun ko kun so shaidu na tarihi da hadisai sun nuna cewa eh lallai Allah da manzon suka zaba ba su zabi duniya ba domin da sun zabi duniya da annabi ya sake su to sai zanto ba su zabi duniya ba tunda ba su zabi duniya ba kaga annabi ya zauna tare da su har ya mutu ya bar su wannan ya nuna me suka zaba annabi suka zaba sun zabi gidan lahira sun zaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zabi duniya ba ya nisa annabi kaga in can an ce azwajika yanzu an canja lafazin ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lal azabu bi fayn ina razani ne cikin ku duk wanda ta yadda ta yi alfata to za a ninka mata azaba gida biyu abu ne mai sauki a wajen Allah ya ninka mata azaba gida biyu wannan razani ne cewa in kun yi za a yi muku wannan ya nuna sun yi domin idan da zaka ce wannan ya nuna ai sun yi kenan tunda ma Allah ya ce masa kaza sai a ce to da Allah ce wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yabtanna amalu Allah ce da annabi in kai shirka to aikin ka zai rushe annabi ya yi shirka walau ashraku gaba ɗayan annaba Allah ce da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun cikin suratul an'am ya nuna sun yi shirkan kenan cewa in kai za a yi kaza ba ya nuna kai sai kuma yace wa man yaqnud min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima cikin ku duk wanda tayi da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama to za mu ba ta lada gwaggwaba za mu mata kaza za mu mata kaza har zuwa karshe sai kuma Allah suka cewa ya nisa annabi kaga dai an sake maimaitawa dan kar a yi nisa wani ya manta lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun ba kwa daidai da sauran gama garin mata inda kun yi takawa dai idan an je lahira macen kwarai za a haɗa ta da mijinta na kwarai ko ce za a haɗa ta da mijinta a kiyama to mijin ku shine yake da gidan karshe da babu kowa a ciki sai shi to kenan yana tare da matansa ko baya tare da su to kenan kun sha mamun da sauran mata kun sha mamun da su a nan duniya ko rarrabauta da zama karkashin igiyar auren annabi kun sha ban da su a lahira dan ku kuna can a inda ake kira alwasila wani gida ne na mutum ɗaya da Allah ya tanada manzan Allah ce ba a tanade shi ba sai dan mutum daya ina fatan in zama ni ne miki to matan annaba kuma suna tare da shi a ciki kar ke nan lasun da ka ahadin min nisa da ta da haka fala ta fadana bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kaga qulna ba ce ba qulu kaga qulna nunin niswa ce قولا معروفا وقرنا نون النسوة في بيوتكن نون النسوة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم gaba inda ayar ko ba ƙari a nan ba dan karkace dan za su iya ce maka yo ai da aka zo wajen wa fi inna Allah wa rasulullah an ƙare wannan umarni ake musu ku yi sallah ku yi zakka ku bi Allah kila sun yi kila su ba to daga nan sai zantan ya kare inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum wannan taron mazaje ko cikin alal baiti ake nufi banda matansa to da ce kissa ta kare sai ka ce haka amma kissa ba ta kare ba sai Allah ya cike da cewa wazkurna kaga mun zuwa ma yutla fi buyutikunna ku tuna abinda ake karantawa a dakin ku na me min ayatin lahi wal hikima na ayoyin Allah alqur'ani wal hikima da kuma hikima Aisha take cewa mala'ika Jibril ya zo wa annabi lokacin da muke tare da shi cikin mayafi daya tana kidaya wannan cikin falalarta ummu salma cikin sahih muslim take alfahari da cewa ayar da aka saukar da tuba kan waɗanda ba su je yakin tabuka ba a gidana ta sauka annaba na gidana ranar rabo na ci wa ala salatati allazina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa sun ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin a dakin ummu salma aka saukar annabi na dakin ummu salma da daddare aka saukar da ita kaga a nan gurin eh, dan shi a bayyana ta cewa inda yana son ya fahimci gaskiya ayoyin gaba ɗaya kan matan annabi suke ya rage na ya ce da kai to an tunda an ce an kum dan me ba ce ba an kunna sai mu ce kaga wannan jahilcin larabci ya kawo ka fahimci haka domin inda ka san larabci ka san kalmar ahal kalma ce da ake amfani da ita ga iyali in kana da mace ɗaya sunanta ahal mata biyu sunansu ahal suna da ya'ya sunan su ahal ba su da ya'ya dai sun zama ahal to ita wannan ahal din a larabci duk inda aka ambaci ta cikin alkur'ani ana kawo ta a bata lamirin jam'i ko da mace ɗaya aka ambata sai a bata lamiri na jam'in mazaje ɗabi'ar kalmar ahal din a larabci haka ta gada haka ɗabi'ar kalmar take annabi Musa alaihi salam bayan ya je birnin Madayana ya aure ɗaya daga cikin mata na 'ya'yan wannan mutumin na Madayana dama ya ce da shi inni uridu an unki haka hatai hataini ala an ta'jurani zamani hijaj fa in atmamta ashran fa min indi. zan aura ma ɗaya daga cikin 'ya'yana, amma za ka yi mun aiki har tsawon shekaru takwas shine sadakin in ka cika sun zama goma to wannan ihsanin ka ne wa ma uridu na shuka alaik ba na so in matsa ma shekaru takwas ne kaɗai, amma in ka ƙara sun zama goma to shine sadakin kaji kuma duk da haka baya so ya matsa masa sai za ka yi aikin gona shekara takwas ne sadakin ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله يا عند أن موسى يكمل شكرا ba sai ya tafi da matarsa ba ya ɗauki matarsa zai koma inda ya fito kasar misra kenan ahalihi kaga an kawo kalmar ahal anasa min janibi turi nara sai cikin dare ga sanyi ga yayi imuwa, ga duhu ababai guda uku ɗaya ma kanta matsala ne na uku anasa min janibi turi nara sai ya hango wuta a nesa jikin dutse qala li ahlihi sai ce da iyalinsa a lokacin ko haihuwa ta yi sanda ita kadai ce ba ta da kishiya amma sai ce da iyalinsa umkusu sai amfani da lamirin jam'i ku zauna ranke dade ku zauna inni anastu naran la'alli atikum kaga jam'i dai saboda kalmar ahal minha bi khabarin aw jazwatin min an-nar la'allakum tastaluna duk sai ambace da lamirin jam'i kaga kenan inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum da matan annaba yake da matan annaba yake amma tunda mu ahlus sunna aqidar mu tana da yalwa ba ta da kunci kaga aqidar shi a tana da kunci ta tsuke azabai ta cikin waɗansu kaɗan ɗaya cikin uku aka jefar da sauran biyu muku aqidar mu tana da yalwa ba ta da kunci dan as-siratul mustaqim ne as-sirat fadi al kuma a miƙe ba kwana dan as ba kowane titi ake cewa as-sirat ba sai in ya zanto yana da mai yalwa sannan al-mustaqim ko miƙaƙƙen da ba kwana wannan shine musulunci to su ko tunda ba asirat sirat suke ba kunci sannan ga kwana kwane saboda haka sai zanto cewa sun ɗauki wasu cikin alalbaiti sun yadda da su sun kafa sauran da sai su amma a aƙidar ahalus sunna sun yadda da ahlul baiti gaba daya matan annabi sun yadda da fatima sun yadda da hasan da husaini cewa su ne shugaban samarin gidan aljanna kuma a aqidar ahlus sunna duk wanda ya kina na fatima ko yayi adawa da ita ko ya ki hasan ko yayi adawa da shi baya kan tafarkin gaskiya sannan baya tare da kakansu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya da aure yana tare da annabi ƙarya yake to kuma haka duk wanda yake matan gidan annabi ko ya da aure yana tare da annabi kuma ƙarya yake baya tare da annabi ina haka ya isa أذكركم الله أهل بيتي في أهل بيتي رواه مسلم وقد سبق بطوله شرح حديث da ya gabata wannan na ne da a gurin me yake so ya ce a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ga yana dab da mutuwa sai yayi ne sai yayi wasiya to haka kai ma dun to mutuwa kuma rabuwa ce to yana nufin haka ko da ba mutuwa ba ban rabuwa ce zaka kai da wani masa wani wuri abokinka zai tafi karo karatu abokinka zai tafi harkar kasuwa ya je ya dawo to sai kai masa wasiya dan zai bayar da tabbas kila ya dawo kila ba ya dawo ba kila ku sake haduwa kila kuma ba za ku sake haduwa ba وعن أبي سليمان مالك بن الهويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون أنكر wannan حديثي دقى أبو سليمان شيني مالك ibn al-Huwayris Allah ya kare da a gare shi qala yati ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na zo wajen manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi wa nahnu shababatun ataina kai ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqaribun mutun muna matasa mutaqaribun da makusanta ta fuskace ta mu kamar tsare ko ne irin dan bambancin wata ɗaya wata biyu ko shekara ɗaya sha baba samari zarata ruwaya ta nuna ko tarihi ya nuna sun zo ne su ashirin suka yi hijira daga garin su suka zo wajen annabi suka karɓi musulunci sai suka zauna tare da annabi waɗansu kuma sun ce adadin su bai kai ashirin ba amma dai adadi ne dai na matasa sai suka zauna tare da annabi har tsawon kwana ashirin suna koyan addini suka baro gidajensu suka baro iyayensu suka baro ƙauyukansu fa aqamna indahu 20 Layla, muka zauna tare da annabi kwanaki 20 wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahiman manzo Allah ya kasance mai jin kai ne suka ce manzo Allah ya kasance rahiman mai jin kai ne rafiqan mai tausasawa ne cikin mu'amalarsa da jama'a kula da aminci tabbata gare shi haka Allah ya siffanta shi da cewa bil mu'minina ra'ufur rahim me yasa suka fahimta ka wannan tsawon kwana 20 da suka yi tare da shi suka gane manzo Allah yana da tausayi yana da jin kai yana da rahama fa zanna anna anna shakna ahlana sai yanzu cewa fa mun fara begen ahalinmu iyalinmu yan uwanmu inda mutum ya baro garinsa ya zo wani wuri na bakunta tsawon kwana ashirin zai tuno iyayensa yan uwansa dangi makwabta da sauransu manzo Allah da kanshi yake wace haka a tattalin su ba su suka faɗa ba dan su suna jin nauyi suna jin kunya su faɗa mace amma shi ya fahimta cewa waɗannan matasan sun fara begen gidansu da aka yi kwana a fasa'alana an man tarakna min ahalina sai ya rika tambayar dawa dawa muka bari a ahalin mu kai dawa dawa ka bari a gida wake da aure waye baya da shi iyayenka suna da rai a wajen riko kake ya kana da yi ko kanne duk wannan dan ya dauke musu kewa saboda siyasar manzon Allah ta gudanarwa fa akhbarnahu dun muka bashi labari wannan yace ni kan na baro iyayena da rai suna nan banda ni ina da yan uwa yayye ko kanne wannan yace na ya aure wannan yace ban yi aure ba wannan yace kaza kowa na tama manzon Allah labarin kansa da gidansu fa qala da manzon Allah da ya tara labaran su sai ya fuskanci cewa lallai suna da abin da ake kira al-irtibatat al-ijtima'iyya wato kullace kullacen zamantakewa na tare abokanai yan uwa dangi sai ce irji'u ila ahlikum to ai kwana 20 yayi kun kalata abin da ko kalata kun koyi abin da kuku goyan alqur'ani da hadisi irji'u ila ahlikum ku koma gidanku ku koma wajen iyan uwanku fa qimu fihim ku zauna cikin su dan dan adam baya so ya bar garin sa ga su sai zauna tare da matarsa da ɗansa da yan uwansa shi yasa wani malami ke cewa yana daga cikin ni'imar da Allah zai maka idan ya sanya har ne hanyar neman kuɗinka a garin iyayenka ka je ka dawo ka je gida ka kwana cikin dangi to wannan ba karamin ni'imar ta ubangiji ba ba ka gane haka sai ka saba kanka a garin bakunta za ka san kuncin da ke cikin zama a garin bakunta duk inda aka ce ba garinka ba ba kasarka ba ka je zama ya kai ka toka shi da uku yanzu saudiya muka zira muka yi karatu shi garin addini ne garin musulunci ne can ne ba wurin musulkar wahayi amma duk wanda ya san ciwon kansa bayan ya gama karatu sai ga babu abin da ya kamata ya illa ya dawo gidansu amma wanda bai san ciwon kanshi ba da ya je zauna shekara hudu ya saba wa kansa shin wani abin da a garin su ba a ci shan wani abin da a garin su ba a sha sai kuma yake jin tsoron ya dawo gida kan talauci ya dabe sai ki dawo ba sai makale amma duk wanda yake son ya rayu a matsayin ɗa wallahi sai ga cewa babu yadda za a yi illa dawo garin saboda duk karatun ka ko kiran sallah ba za a baka dama kai ba ballan sana karantarwa tunda kai ba dan garin ne ba an yadda kana da karatu kuma hatta waɗanda suke malamai a wajen su ko sauran yan wanka ɗaliban ilimi da suka san kafi su za su rinka tambayar ka wani abu ka koya musu amma wai garin society din ya karɓe ka ko gwamnati ta karɓe ka officially a yadda kai mai ilimi ne ba zai yi ba wannan inda ka kusan haka ne kasashen laraba ne ana maka kallon bako ana maka kallon kaza kana tafiya ma cikin wani abokan ta zai rika tambayar ka ni baban ka ma musulmi ne wallahi haka suka rika tambayar ku garin ku yaushe musulunci ya zo garin ya kana da yayye musulmi kare da gaske da musulmi yaushe suka musulunta shi kawai yana ganin kai din nan ka fito daga cikin dajin Afirka duk duma ka kuke mota da duwatsu sauransu ba abin da yana nishi shi wallahi zai iya tambayar ka wani wallahi akwai wani balarabe da ya taɓa tambayar wani ɗalibi din Najeriya yake ta antum inda kuma zawaj walla kullun ala kayfo wato larabcin kan titi dai kun san ba na abin nan ba yace ko a garin ku ana aure ko kuma kawai kowa yana zaune ne yadda ya gada ba ma'ana ba a aure kawai sai dole daga gada ba ka dauka ka tafi wani ya tambaye ka a garin ba akwai AC ko jirgin sama to kaga idan kana kasar kawai zai maka wannan tambayar banza sannan duk inda zaka fita ko masallaci zaka wallahi sai ka a aljihu ka ji cewa ka fito da eh, residential permit ɗinka igama ko baka fito da ita ba hankalinka a tashi saboda a iya tambayar ka ya akwai igama ko babu mai shahadar ka bata wadatar ba sai ka nuna wannan residential permit to kaga ina ta ai wani ba ta hankali bane ba ta hankali wani kasa wanda bai san ciwon kansa ba sai je sai ya makale ya je ya ta ana bin su a gudari su je nan su goya ana so a kamo su a dawo da su suna cewa kwata su su komo Najeriya ma'ana duk wanda bai san yancin kansa amma wanda ya san gardin yanci a ba inda ya fi daɗi irin garin ka irin kafar ka ko mun wahala da kake sha wahala ka ta taba kai wani ne ai zama da yanci yana da daɗi ma'ana kai yanzu ka zama kamar akuya a ɗaure ta a rika kawo mata harawa ma'ana kana boye za dai ka ci mai kyau ka sha mai kyau kana boye amma idan aka saki ka ka je ka nema ka ci wanda bai kai wannan daraja ba ya fi daɗi in mutum ya san kansa irji'u ila ahlikum maza Allah koma wajen ahlinku fa aqimu bihim ku zauna tare da su wa allimuhum ku koyar da su addini wa muruhu ku umarce su wa sallu salata kaza fi hini kaza ku yi sallar kaza a lokaci kaza azhar in rana ta karkata la'asar idan inuwar kowa ta yi daidai da shi magariba idan rana ta faɗi wa sallu kaza fi hili kaza fa idza hadarat salatu idan ko sallah ta yi lokacin ta yi falyu'adhdhil lakum ahadukum to ɗayan ku sai ya muku kiran sallah wal ya'ummakum akbarukum wanda zai muku limanci shine wanda ya fi ku shekaru mahallu shahid a cikin wannan hadisi ma'ana gabar da take da alaka da babil maza Allah ya yi musu wasiya saboda za su yi za su koma ga su kaga rabuwa kenan duk dai muna magana akan inda rabuwa ta zo mutum zai koma gida zai kaza to kaga akwai wasi kaga lalle hadisin ya fito da mahallin shahid ko ba haka ba